daga nan tehran radio bih hausa ke magana

شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماء وسلم وزد وبارك kamo rediyo hausa voh ne a cikin shirin sa na safe zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya a jerin shirye da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye inda muke dauke da shiri na musamman kan shiga sabuwar shekarar iraniyawa ta hijirar shamsiya hudu, muna kuma dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na amsoshin fikihu sannan kuma akwai mu dauke da shirin nan na afirka a yau wanda ke duba muku wasu daga cikin muhimman lamura da suka dau hankali a nahiyar mu ta afirka waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za mu zo muku ne da labaran duniya game da shirye-shiryen da muke ɗauke da. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalle marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanun labaran. kotun tsarin mulki a jamhuriyar nijar ta tabbatar da nasarar bazum muhammad a zaben shugabancin kasar zagaye na biyu jagoran juyin jihar musulunci ya bayyana cewa siyasar matsin lambar amurka akan iran ta cutara sakataren tsaron amurka ya kai ziyarar bazata a kasar afghanistan don suka labaran kamar da za su zo maku Kotun tsarin mulki a jamhuriyar Nijar ta tabbatar da nasarar dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki cewa da Malam Bazu Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar zagaye na biyu da ya gudana a ranar 21 ga watan Fabrairu da ya gabata. A sakamakon dindindin da ta fitar da yammacin jiya Lahadi, kotun ta ce Bazu Muhammad ya lashe zaben da kashi 55 da 66 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kada yayin da ɗan takarar adawa tsohon shugaba alhaji muhammad usman karkashin jam'iyyar rdr canji ya samu kashi 44.34 cikin 100 sakamakon dai ba shi da wani bambanci na a zo a gani idan aka kwatanta shi da na wucin gadi da hukumar zaben ƙasar ta seni ta fitar a ranar 23 ga watan fabrairu duk da ƙorafe-ƙorafen da jam'iyyun adawa na kasar suka gabatar game da wasu kurakurai da suka ce an tabka a zaben kotun ta kuma ayyana bazu muhammad a matsayin zababben shugaban kasar wanda wa'adin mulkin sa na farko zai fara aiki daga ranar biyu ga watan abril mai zuwa inda zai mai gurbin shugaba mai barin gado muhammadu isufu da ke kan kammala wa'adin mulkin sa na biyu kuma na ƙarshe kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada jagoran juju halin musulunci na iran na imam hamna'i ya bayyana cewa duk wata matsin lambar da amurka ta yi wa iran ta cutura matsin lambar na amurka ya kara wa iran karfi da kuma sanya ta ta kara zama mai dogaro da kanta in shi jagoran sannan ya sake nana ta cewa iran na nan kan bakar na cewa sai amurka ta ɗage mata dukkan takunkuma da ta kakaba mata kafin iran ta dakatar da matakan da take ɗauka da dakatar da aiki da wasu bangarori da yarjejen nukiliyar 2015 ta kunsa in shi shi idan amurka ta ɗage takunkumai kuma muka ga hakan a zahiri to za mu dakatar da matakan da muka ɗauka imam hamni ya bayyana hakan ne yayin jawabin da ya gabatar na shiga sabuwar shekara ta kalandar iraniyawa ta hijirar shamsiya 1400 da aka shiga a jiya lahadi sakataren tsaron amurka lord austin ya kai wata ziyarar bazata jiya lahadi a kasar afghanistan kamar da ma'aikatar tsaron kasar ta pentagon ta sanar ziyarar tasa na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan gabanin lokacin da aka tsida na jinye dakarun amurka a wannan kasar kamar da yarjejeniyar da aka cima da taliban a doha ta tanada yayin ziyarar tasa sakataren tsaron na amurka ya gana da shugaba ashraf gani na afghanistan wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba joe biden na amurka ya bayyana cewa da wuya amurka ta da dakarun nata a afghanistan kafin nan da ɗaya ga watan mayu a kwanan baya dai ƙungiyar taliban ta gargaɗi amurka a kan rashin cika alkawarin da ta ɗauka na da dakarun nata daga afghanistan ɗin to ana shan waɗannan labaran ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran a tanzania yau litinin ne ake sa ran gudanar da jana'izar tsohon shugaban ƙasar marigayi john magufuli da ya rasu a makon jiya akalla shugabannin kasashen afirka goma ne aka tabbatar za su halarci zana'izar murgayin da kasar za ta gudanar kakakin gwamnatin kasar hassan abbasi ya bayyana yayin wani taron manema labarai cewa jana'izar za ta gudana yau litinin a filin wasan jamhuri da ke babban birnin dodoma wanda kuma zai samu halartar shugabannin kasashen kenya da malawi da sudan ta kudu ya karar cewa sauran shugabannin da za su halarci jana'izar sun hada da na comoros da mozambique da zimbabwe da zambia da namibia da botswana da kuma jamhuriyar demokradiyyar congo hassan abbasi ya ce shugabannin kasashen rwanda da angola da burundi kuma za su samu wakilcin manyan jami'an su ya karar cewa wakilai daga hukumomin shiya ma za su halarci zana'izar za a binne murgayen john magufuli ne a mahaifarsa ta gundumar shato da ke yankin gaita a ranar 26 ga watan nan na maris john magufuli mai shekaru 61 ya mutu ne a ranar larabar da ta gabata sanadiyar ciwon zuciya a asibitin emilu mzena da ke dar es salaam babban birnin hada-hadar tattalin arziki na kasar hukumomi a jamhuriyar demokradiyyar congo sun bayyana cewa al'ummar kasar sun gudanar da zaben shugaban kasa a jiya lahadi cikin kwanciyar hankali da lumana an ɗan samu jinkirin buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar kamar yadda aka tsara tun da farko sakamakon ruwan sama kimanin mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyar ne suka jefa ƙuri'unsu domin zaben shugaban ƙasa daga cikin 'yan takara bakwai da suka fafata a zaben wanda ya haɗa har da shugaban ƙasar mai barin gado denis sassan geso tun gabanin zaben an baiwa jami'an sojoji damar kada ƙuri'arsu su wanda suka kammala ya zuwa ranar 17 ga watan maris domin ba da damar kiyaye rumfunan zaben kasar a zaben na ranar lahadi an kase hanyoyin sadarwar intanet a duk faɗin kasar 'yan sa'o'i kaɗan gabanin fara zaben amma ba a kase hanyoyin kiran waya ko tura saƙonni ba kamar yadda ya faru a shekarar 2016 ana tsammanin samun sakamakon zaben nan da kwanaki biyu ko uku masu zuwa shugaban kasar mai barin gado Denis sassun Geso yana neman wa'adin shugabancin kasar a karo na biyar a jere tun daga shekarar 1997 to karshen labaran duniyar kenan Tuma da bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma muka ɗauke da shiri na musamman kan shiga sabuwar shekarar iraniyawa ta hijirar shamsiya da aka shiga a jiya lahadi. Farkon shekara ta 1400 hijira shamsiya. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a wannan lokaci na sabon shekarar iraniyawa wadda aka fi sani da idin noruz na shekara ta hijira shamsiya wanda kuma a ranar yau wanda ita ce ɗaya ga watan farbardin na farkon shekara ta hijira shamsiyya kamar da da muka saba gabatar muku da wannan shiri a kowace shekara a wannan karin ma da yardar allah muna tare da ku a cikin wannan shiri inda za mu ambaci wasu kaɗan daga cikin irin al'adu na iraniyawa waɗanda suke yi a lokutan gudanar da bukukuwa na sabuwar shekara ta noruz kamar dai da aka sani iraniyawa suna da al'adu da dama da suke gudanarwa a lokacin bukukuwan idin noruz wanda suka saba gudanarwa tun zamana da suka gabata domin jin yadda suke gudanar da irin waɗannan bukukuwa da kuma irin al'adu da suke da su a lokacin shagar sabon shekara ta noruz malam asadi wanda ba ne amma kuma ya karanci harshen hausa da adabinsa kuma abokin aikinmu a halin yanzu a hausa radio voh da ke ƙarƙashin hausa tv wanda kuma shine zai amsa mana wasu daga cikin tambayoyi waɗanda zan gabata masa da Allah a cikin wannan shiri da fatan masu saurare za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen shirin. To madalla Malam Asadi barka da zuwa wannan shiri na musamman dangane da sabon shekara ta hijira shamsiya wadda ake gudanarwa a nan kasar Iran da ma sauran kasashe da ake gudanar da bukukuwa na Noruz. Barka ka da Malam Abdullahi da kuma masu sauraren mu a daidai wannan lokaci. Ina yi maku barka da sabon shekara da kuma fatan alheri a gare ku a wannan rana ta idin norus to a matsayin tambaya ta farko malam Asadi ko za ka kara mana haske akan abin da ake kira da idin norus da kuma lokacin da yake farawa to shi idin norus na nufin farkon shekara ta hijira shamsiya kuma shine ranar farko lokacin eh, da yanayi na dabi'a ke yin kyau kuma yana farawa ne daga ranar farko ta watan farvardin wato watan farko na shekarar hijiriya shamsiya kuma yana daya daga cikin bukukuwa da suka jima ana gudanar da su a tarihi waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke yi a lokacin wannan rana idan ta karato da kuma abubuwan da suke a lokacin wannan idi bisa la'akari da cewa idin noruz akasarin masu gudanar da shi musulmi ne akwai wasu al'adu da suka shafi addini a cikinsa kamar addu'o'in da ake yi musamman a wannan lokaci hakanan kuma akwai abubuwa da dama da ake yi na shirin noruz tun wata daya zuwa biyu kafin lokaci daga cikin irin wadannan abubuwa da iraniyawa suke yi kuwa akwai tsaftace muhalli sukan fitar da kayan da ke cikin gida su wanke su kamar su darduma labule da sauransu masu hali daga cikin suma sukan canza kayan gida baki daya ko wasu daga cikin su, tare da yin sabon fenti a gidan kamar yadda kuma sukan wanke gida baki daya tare da shirya shi yadda ya kamata domin tarbar baki daga yadda mutane suke gudanar da hada-hadar saye da sayarwa bako zai iya fahimtar cewa lallai wannan rana ta fara karatowa. hakanan kuma daga cikin abubuwan da suke yi har da yin wata shimfida da take dauke da abubuwa da sunayensu ke eh, farawa da harafin sin a cikin harshen farisanci da suka kira hafsin waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke sakawa a kan shimfiɗar da suke yi wadda ake kira da hafsin daga cikin abubuwa da suka dorawa kan shimfidar akwai kifi mai launin ja da ake sakawa a cikin kofi na gilashi da ruwa sai kuma kuwan kaza madubi برودي القرآن مايساركي تفاها تفرنوا چیاوا كواندالاركودي القاما تدى سورانسو nan mal asadishin ko akwai wasu abubuwa na al'ada waɗanda suka keɓanci wasu lokuta na musamman kafin ranar idin norus akwai wasu al'adu waɗanda iraniyawa suke da su a ranaku na musamman kafin ranar norus daga cikin kuwa har da kai ziyara a ranar alhamis da ƙarshen shekara a kabrukan yan uwansu tare da yi musu addu'o'i bisa la'akari da cewa iran kasar musulmi ce ko akwai wasu addu'o'i na musamman da ake yi na shiga sabon shekara ta nor'us. bayan nan kuma a daren laraba ta karshen watan isfand wato watan ƙarshe na shekarar hijira shamsiya mai karewa da ake kira shahararren suri bisa ga al'ada a wannan dare iraniyawa sukan fita wajen gidajensu musamman ma matasa daga cikinsu inda sukan kunna vuta a gefen hanya suna rera waƙoƙin da suka gada kaka da kakanni mutane suna ziyartar danginsu a wannan dare musamman sofi daga cikinsu inda jikoki kan ba su kyautuka na musamman hakanan kuma a wannan dare iraniyawa sukan kunna turaren gamshi a cikin gidajensu to bayan wannan kuma waɗanne abubuwa ne kuke yi a matsayinku na iraniyawa daga ranar da aka shiga noruz da sauran ranaku na wannan mako na farkon shekara kwarai kuwa a ranar noruz iyalai sukan saka sabbin tufafi su zauna su yi karatun ƙur'ani kuma su yi addu'o'i akwai addu'a ta musamman da suke yi a wannan ranar da masauran kwanaki na cikin makon sabuwar shekara addu'ar ita ce ya allah ya mai juya zukata da ganai? ya mai juya dare da rana ya mai juya halaye juya halina zuwa mafi giyawun hali a ranar 13 ga watan farbardin iraniyawa sukan fita daga cikin gidajensu Eh, ko za ka kara mana haske akan dalilin yin hakan da kuma inda suke zuwa a wannan rana da kuma irin abubuwan da wannan rana take banta da su da ake kira sisdabidar tun daga ranar farko ta norus dangi da 'yan uwa da abokan arziki suna haduwa su ci abinci akan shimfida guda suna taya juna barka da sallah da murnar shiga sabuwar shekara hakanan kuma a wannan rana suna kai ziyara a gidajen magabata domin gaishe su da kuma kai musu kyautuka na musamman da suka kebanci wannan rana mafi yawan iyalai sukan karbi bakuncin danginsu a wannan rana kamar yadda akan bayar da kyautuka ga kanan yara a matsayin barka da sabon shekara haka ne a ranar goma sha uku ga watan farvardin iraniyawa sukan fita daga gidajensu zuwa wuraren shakatawa ko kuma wajen gari musamman a garuruwan da suke da tsaunuka inda sukan sha iskar dabi'a kamar yadda suke kiran ranar da ranar dabi'a sukan saka ciyawa a cikin ruwa a matsayin wata alama ta neman albarka da alheri a wannan sabuwar shekara to mala asadi ko kana da wani abin da kake so ka faɗa kafin mai bankwana da masu sauraron mu zan yi amfani da wannan damar a cikin wannan shirin domin in isar da saƙon taya murnar shiga sabuwar shekarar shamsiya ga dukkanin musulmi da kuma abokan aikina a nan hausa radio daga tehran ina yi muku fatan alheri baki daya da barka da sabuwar shekara hijira shamsiya kuma ina rokon allah ya kawo mana ya kawo mana garshen cutar corona a dukkanin ƙasashen duniya baki daya Allah ya maimaita mana amin to jama'a masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu wanda kuma a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin a faifai har kamala kamar da aka ji da kuma shi kansa malam asadi wanda ya kasance tare da ni a cikin wannan shiri kuma an sa mana wasu daga cikin tambayoyin da muka gabatar masa a gurguje dangane da idin Nuruz ne abdullahi salihu nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba a huta lafiya To Marilla yanzu kuma sai a gyara zama don kuwa ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum warahmatullah Hausa a mai magana Ibrahim dan Fulani yaya mai Arsenal da ke karamar hukumar Wurji a jihar Baushin tarayyar Najeriya. A yau zan yi kira ga gwamnan jihar Kaduna Nasir El Rufai da ya gaggauta a yin kokarin kubutar da ɗaliban da aka sace a jihar sa wato ɗaliban makarantar nan da yankin nafin suka sace domin ganin an kubutar da su ba tare da an illata su ba ko kuma an rasa rayuka. Sashen Hausa na BOH da ke a birnin Tahiran barkan ku da haka mai magana sanu sun Maɗattai daga damagaram jamhuriyar Nijar. A yau ra'ayina zai ta ne dangance da ah, kisan gilla da aka yi ma wasu 'yan kasuwa a yankin Talaberi da ke jamhuriyar Nijar waɗanda ba su ji ba su gani ba babu gaira babu saba suna hanyar su ta neman abincin su na yau da gobe aka samu aka halakar da su muna kira ga gwamnatin ƙasar Nijar da ta sake da ta ƙara zagi zai akan yan ta'addar da suke kashe-kashe a ƙasar mu ta Nijar muna fatan Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan kashe-kashen da ake na rayukan al'umma musulmi a ƙasar mu ta Nijar daga ƙarshe muna wa yan uwa da abokanan waɗanda Allah ya sa wannan hari yayi yi sanadiyar rayukan su su kuma yan ta'addan muna fatan Allah ya shirye su na gode biyu FH ku tashi lahiya suna na Hassan Usman yi daga damagaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta Iran ina fata kuna cikin ƙoshin lafiya mai man mai magana mamman lawal mai da a Nijar birnin Agadas. ina mika ta'aziyya ga wanda suke rishi wanda 'yan ta'adda suka kai hari a yankin Tarabiri na musu ta'aziyya ina fata Allah kawo sassauci a cikin ƙasar ga ta Nijar da kewaye baki ɗaya duk ƙasashen mu na Afirka da ƙasashen musulmi ina fata Allah kawo sassauci bisa ga 'yan ta'adda da suke hare-hare bisa ga talakawa to ina muku fata alheri Allah kawo sassauci ga al'amuran da suke faruwa a ƙasashen mu makwabta ta da ƙasar mu ta Nijar baki daya. Assalamu alaikum mai jamhuriyar musulunci mai magana lawa na Alhaji Abdu Agadas Nijar. To a wagar rana dai dan zo ka ji a bisa abin da ke faruwa a ƙasa ta Nijar musamman yawan hare-hare da ake yi a yankin Talabiri. Ina musu gaisuwa su kuma wanda Allah ya sa abubuwan garke shafa Allah ka musu kwanciya hankali Allah ka mana sauki. Wai da Allah ina amfanin sojawan nan da ake kawowa daga Chadi daga France daga Amurka. Duk suna can kuma can yin abubuwa to an haka nan ne a fudda su ma bara mana yan kasa ta kadai suna iya tare shi assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga kadan fulani wurji shugaban kungiyar dalakairi muka zo rashin jihar bauchi to a yau ina son ku bani dama in jajantawa can uwa da iyalen waɗanda harin can ta'adda suka rutsa da su a yankin tilibiri da ke jamhuriyar niger inda aka kashe mutane hamsin da takwas gaskiya wannan abun dubawa ne matuka muna kira ga gwamnatin kasar jamhuriyar nijar ya kamata ta ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen waɗannan jan ta'adda da suke shigaba da shin karinsu babu babbaka muna addu'ar allah ya jigan waɗannan da suka riga mu gidan gaskiya da ma musulmin duniya baki ɗaya mu kuma idan tamu ta zo allah ya sa mu shika da kyau da imani na gode musulunci musuluncin tehran sunana kadora diga kaɗan fulani warji. assalamu alaikum radio tehran lokaci jamhuriyar islama kuna magana da muhammadu gwaro wala daga nan birnin yamai eh, muna jajanta ma al'umma wadda suka samu asarar rayuka bangaren delivery allah masu rahama allah bayan wasu hankuri allah ya ji kansu muna fatan muna kira shugabannin kasashen afirka su shiga taitayen su san mina na ake sai mai gaban su sha'anin duniya ko mulki ko kuɗi ba shi bane duk wuce za su su kula da al'umma. to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu su dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. Shirin muryoyin ku masu saurare kenan to dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe. don yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu to a cikin wannan shiri kamar yadda muka saba tambayoyin da kuke aikowa dangane da al'amura na fikihu muke ba ku amsoshinsu a yau za mu fara da wasu tambayoyi waɗanda ainihin suke gabanmu dangane da al'amura da suka shafi fikihu wannan yake cewa dangane da a ce mutum ne yake cikin sallah sai wani ya zo ya ce da shi wato salam wato ya masa sallama shin zai amsa masa ne dangane da wannan sallama da abin da ya ce da shi ko kuma zai yi ƙari a kai to wannan tambaya kamar yadda a wani lokaci can ko da ke an dan kwana biyu mun taɓa ba da eh, amsar shi yan wannan na farko dai ko mutum sallah yake yi wani ya shigo gurin da yake sallah ya masa sallama kamar yadda muka faɗa malaman fiƙo sun ce lallai amsa wannan sallama ɗin wajibi ne ga wanda yake sallah kada mutum ya ce ai sallah nake yi an zo ana masa sallama ya ki amsawa a'a to amma kamar yadda shi yanzu wannan bawan Allah yake wannan tambaya din idan mutum ya zo ya ce da kai salam kai kuma inda za ka ba shi amsa din za ka ba shi amsa da abin da ya ce da kai ne kar kai kari akan abubuwan malamai abin da suke cewa lallai amsar da za ka bayar ya zamana ta fara ne da salam din ko ka ce salamun alaikum ko ka ce assalamu alaikum waɗannan biyun hanyoyi da za ka iya bi ka amsa sallama in kana cikin sallah kenan amma kar ka kuskure ka ce wa salam,' in ka ce wa salam' to ka yi magana ka yi ƙari akan abin da ya kamata a ce ba kai ba saboda haka wannan hanyar da ake bi kenan a amsa sallama yayin da mutum yake sallah kamar yadda na faɗa amsa sallama ko da kana cikin sallah ne wajibi ne ka amsa sallama to amma wannan salam ɗin ta jama'a ita ce a farko ka ce salamu alaikum ko kuma ka ce assalamu alaikum sai ka ci gaba da sallaka ba wai ka tsaya kuma kana sauraron a gaya maka wani abu ko kuma ka ce wani abu daban ba sannan kar ka kuskure ka ce wa alaikum salam shi ma ba a so ayi wannan saboda zai zama ya bata maka sallah ka yi magana kenan to wannan bawan Allah yake cewa idan na kasance a cikin sallah na yi zikirin da ake yi a ruku'u sai na yi shi a sujada ko kuma wanda ake a sujada sai na yi shi a ruku'u akwai matsala to to zikiri da ake yi da yi a ruku'u shine subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi to yana nufin cewa a ruku'u maimakon ya ce subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sai ya dauko wanda ake a sujjada ya ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kaga wannan ya dauko zikirin wani guri ya kawo wani guri kenan to anan idan mutum ya zama hakan da ya yi ya yi shi ne bisa mantuwa ba matsala idan kuma ya yi haka ɗin ne kurin ba tare da ya yi tunanin wannan guri ne na wani abu wanda ya cancanta a yi kaza ba a'a kurin ya yi ne a bisa kurin yana so ya tsarkake ubangiji subhanahu wa ta'ala ba tare da la'akarin yau ko kuma a wannan lokacin a wannan gurin wani guri nake wani guri me ya kamata na ce anan a kurin yayi ne bisa tsarkake Allah to shi ma malaman fikiyo suka ce wannan ba matsala to ina matsalar suke idan koye haka din shine haka kurin ya san nan gurin ga zikirin da ya dace sai ya ƙi ya ɗauko wani guri ya yi a nan gurin bai kamata ba sai dai inda mantuwa ne amma inda gangan ne ya yi haka to akwai iskali a nan dole nan dai sai ya sake yin wannan ruku eh, zikirin da ya cancanta ya yi a kowane guri shine abin da ya dace da wannan lokaci saboda haka wannan zikirin da ya dace da kowane guri ya kamata a ce ya yi shi a wannan lokaci domin ai abu ne ma wanda yake bai dace a ce mutum wai haka kurin da gangan ya san cewa nan ga irin zikirin da ake yi a ruku'u can ga zikirin da ake a sujada sai ya ɗauko na nan ya kawo nan ya ɗauko wannan ya kawo nan kuma da gangan to wannan ya zama wasa kenan da al'amura wanda suke bai dace a yi wasa a cikin sallah ba shi wannan ba alan tambayar da yake yi shine dangane da yake cewa to idan kuma aka ce ni na zo zan yi sallar magariba sai na fara gabatar da sallar isha daga baya kuma na tashi ne sallar magariba shin ya wadatar mun ko bai wadatar ba ah, to wannan babban al'amari kenan ya za ka yi lokacin sallan magariba sai kurin ka tashi ka ce za ka yi sallar isha to amma idan ma hakan ya faru misali abin da za ka lura da shi shine cewa a cikin wannan sallan da kake da kake cewa sallar isha ka tayar maimakon kai magariba idan har ka isa raka'a ta hudu ne to wannan wani abu ne zai biyo baya kenan daga baya sai ka yi sallama sannan ka tashi ka yi sallan magariba ka kuma sake yin sallar isha din amma idan baka kai ga raka'a ta hudu ba to a lokacin da wannan raka'an da kake yi misali ta uku kaga ai baka kai ta hudu ba to abin da za ka yi sai ka canja niyya sai ka ɗauke wannan niyyar isha din da ka yi sai ka mai da niyyar ka ta koma niyyar magariba to in kai wannan sai ka cika sallanka ka yi sallama sannan daga baya sai ka tashi sai ka yi sallar isha ɗinka wannan shine abin da ya kamata a cikin irin wannan yanayi tunda ai dama ba da gangan mutum ya yi ba misal mantuwa ne zai tashi ya sallar isha ɗin to mun dai baka kai raka a ta hudu ba to kana ta uku ne to zaka iya mai da niyyar ka ce to ka canja niyya ba wai sai ka bada da baki ba a'a a zuciyanka ka mai da niyya din in ka tuna ka ce a a zuciyanka yanzu ai ya kamata ne sallar magariba ne ya akai kuma yanzu nake cikin isha to kuma kana ta raka ta uku ne to sai ka canja niyyar kurin ka koma magariba din insha Allah amma in ka kai ta hudu ne raka ta hudu to sai ka cika ta hudu ka yi sallama to amma fa wannan ishan babu ita bayan ka yi sallah sai ka sallama sai ka tashi sai ka sake magariba din sannan kuma sai ka yi isha din daga baya to Allah ya sa mu dace to wannan ke cewa dangane da al'amuran da suka shafi cin abinci ba a lokacin sallah shin akwai matsala a to cin abinci a cikin sallah akwai matsala mana abin da yake gudana dangane da cin abinci kada cin abinci a dunkule mutum ya faɗi wannan magana amma a cikin al'amura na sallah a yayin da mutum ta da sallah duk wani abu cin abinci ko shan wani abu ai haramun ne wato yana bata masa sallah kana cin wani abu kana cikin sallah kana shan wani abu kana cikin sallah to ai sallah ta lalace ta ma baci gaba ɗaya to amma kuma wannan da ake zancen cin abinci ba yana nufin wai ka ɗauko abinci kana cin cokali nawa ko kuma ka dumbe hannu a'a ko da kakkani ne abincin ka ɗauko ka jefa a baki kamar kana cikin sallah sai hannunka ya kai ga aljihunka sai ka ji wata gyada kwaya daya sai ka dauko ka jefa a baki ka ci gaba kana ci kana kuma yin karatun sallah ai wannan sallah ta lalace babu sallah saboda haka an ci cin abinci ko kuma shan wani abu ba wai sai mai yawa ba fa ko yaya yake ko da kaɗan ne to amma akwai wasu lokutan da zaka ga mutum ya ci abincin ya gama ko kuma ya sha wani abu ko da abin ma lokacin ma mai zaƙi ne ma ya sha shi bai je ya kuskure bakinsa ba ma sai a tada sallah sai ya zo ya tada sallah to a cikin sallah nan da yake akwai dan wani abubuwa na abincin da ya makale masa a tsakankanin haƙoransa to irin wannan abin da ya makale a tsakanin haƙora idan mutum yana cikin sallah harshensa ya dan tabo dan wannan abun sai ya haɗiye wannan dan abubuwan da suka mamakale a tsakankanin haƙora malaman fikin suka ce a wannan ba zai bata masa sallah ba wannan ba matsala ko kuma dan abu mai dan zaki-zaki ya dan sha chocolate kafin ya zo ya tada sallah bayan ya zo ya tada sallansa to dan chocolate din ta dan mammakale masa a baki ko a kar wajen hakoransa sai harshensa ya dan taba wani guri ya dan ji zaki-zaki to irin wannan malamai abin da suke cewa wannan baya bata masa sallah wannan babu matsala to a takaice waɗannan su ne tambayoyin wannan lokaci kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin waɗannan tambayoyi na fikihu to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Kuma da yanzu kuma sai shirin Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin jerin shirye-shiryen namu na wannan lokacin. Afirka a yau. Jama'a masu saurare barkan ku da sannan kuma da sake saduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar lamurin da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka daga nan Radio Hausa VOH. To yau shirin zai kai mu jamhuriyar Nijar inda yanzu haka lamarin kashe-kashe da ya zama ruwan dare a jihar Tilaberi mai iyaka da kasashen Mali da Burkina Faso ke ci gaba da tayar da hankalin 'yan kasar da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Tumarilla kamar da aka ji yau shirin na jamhuriyar Nijar ne inda yanzu haka lamarin kashe-kashe ke ci gaba da tayar da hankalin 'yan kasar lamarin kashe-kashen dai ya zama ruwan dare a yankin Tilaberi mai iyaka da Mali da kuma kasar Burkina Faso inda 'yan bindiga ke halaka jama'ar da basu ji basu gani ba na baya bayan nan shine wanda ya yi sanadin mutuwar fararen hula 58 a yankin Bani Bango wannan kuma shine karo na biyu da 'yan bindiga ke halaka fararen hula a yankin a ƙasa da wata uku domin ko a ranar biyu ga watan janairu shekarar nan 'yan bindigan sun halaka fararen hula kimanin ɗari a ƙauyukan zarum dare da tambangu da ke gundumar walam a yankin na talabiri hakan na faruwa ne duk da cewa yankin yana daga cikin yankunan da ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci ga kuma sojin gida da na waje da aka girke a kan iyakokin kasashen mali niger da burkina faso da sunan yaƙi da ta'addanci to domin tattauna wannan batun yau mun gayyato muna da malam nuhu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr a kasar ta niger da farko kuma na fara da tambayarsa kan yasu kungiyoyin farar hula ke kallon wannan al'amari na matsalar tsaro a wannan kasar ta Nijar. Eh to alhamdulillah Malam Hassan lalle akwai matsala ta tsaro a ƙasar mu ta yi kamari kuma tana zuwa tana komowa abun ya wuce hankali. Eh a yau dinnan ana cikin eh, zulumi mai ƙarfi tunda duk lokacin da ake kwatanta an ɗauki matakai ana tsammanin abin zai karewa sai a gani ya ɗauki wata huska ya ɗauki wani salsala to a yanzu nan deja kamin ma a wannan a yi wannan na shekaran jiya kana tune hukun eh, watan wannan sabon shekara an yi wani haɗari da ya shahi eh, kusan mutum kusan ce kusan mutum ɗari da wani abu wanda aka yi a zarun dare da kuma abin nan duk yankin yankin na na tilibiri a cikin eh, gunduma ta walam a yanzu nan wannan abin da ya wakana kuma gashi wajen mutum hamsin da takwas Eh, wannan yana mai mutane kai kuma yana ci gaba da ba mu haushi ba misali tunda abun bakin ciki shine ga mutane su zo su ce sun yi kawo hari sun kashe mutane a rasa gano su a rasa samo su a rasa cin to malam manuho arzika sanin kowa ne nijar tana haɗin gwiwa da sojin kasashen ƙetare waɗanda sun jibge dakaru kuma suna da kayan aiki na zamani irin su jiragai marasa matuka duk dai domin shawo kan ire-iren waɗannan matsaloli na rashin tsaro shin abin bai wani tasiri ne kenan Yo ai matsalar kenan eh, da yasa mutane suke ta mamaki. Ga su waɗanga bataliya bataliya na sozawa na ƙasashen washe na nasaru da suna da kayan aiki tuku suna da kayan aiki dernier generation wanda gaba su dama kullum suna bugun gaba da kirari da kirarin cewa ai suna iya gano ma ko dan eh, faken almeti a yashe to yaya za a yi wanda yake da irin wannan bugun gaba da wannan ikirari zai iya bai iya ganin inda mutane bisa moto bisa motuna suna zuwa jere-jere bisa motuna a ce ba su ganin su a ce ba su iya su gane inda suke haba ka san da akwai wani abu don haka muke faɗi watan da laushe cikin nadi kuma wallahi in ba an samu magabata masu yunkuri ba da kishin ƙasa da ke da kishin zuci a iske za su gane cewa waɗanga azalumai ne ba mutane mu bane ba masoyan mu bane akwai su da ajanda su da wani buri nasu wanda ya kamata mu san da shi su ko kowa suka su samu filayen hilayen mu inda arzikinmu suna son su mallake shi ba mu suke so ba arzikin mu suke so kuma mu gane da wannan mu san da hakan don haka muke fata mutane su haddara. to malam munu arzika gashi dai ana ganin lamarin ya kai intaha don ana samu hasarar raukan fararen hula wane matakai ko kungiyoyin farar hula kuke ganin ya kamata a ɗauka domin kawo karshen wannan matsala ta rashin tsaro a nan nishar eh, a yanzu nan wannan yanki kasan yanzu eh, sabon tsarin da gwamnati ya yi ya hana ya kawo eh, musamman ce bataliya na mu kamar irin yadda aka yi na inates ko shi na gwadar yanzu kawai sai dai su yi yawo suna kewaya nan su kewaya can kenan yanzu don shi ne su waɗannan suka sake dubara na cewa yanzu tunda da ba su ganin ba su samun soza wanda za su kai ba hari irin yadda suka saba eh, shekarun da suka wuce baya wato za su ci gaba da kawo hari ga eh, farakulla da za a iske a cikin garuwa eh, nasu don ka kaji abin da ya kawo aka kawo wannan hari a cikin wannan gari biyu na kwanakin sabuwar wannan shekara ta nasara kuma da abin da ya wakana shekaran jiya ya faru tunda wanda suke nan suna yin wannan abubuwa ana gani ana ji suna ba da ma wani bi eh, kamar eh, alert don za su cewa in ba mana kaza ba za mu yin kaza to kuma a ba da bayani a sanar da mutane ga cewa ga mutanen ga sun bamu sun zo sun yi mana barazanar kaza to ya kamata a ɗauki matakai sai gani matakan wani bi ɗaukar su sai ya sutura har a zo a iske mutane a yi musu abin da ya wakana kuma yanzu sai a koma ana ta eh, ana ta kama don abun na da baƙin ciki duk wanda yake jin ciwon ɗan adam yake jin ciwo rayuwa ɗan adam yake kokowa ko ɗan adam yake kokowa kare haƙƙin ɗan adam wajibi ne ya hankalin shi na ko'ina ya tashi akan yadda abin yake wakana tunda kenan wannan abun zai iya kai ga kowa tun da mutane ne wanda kana baka san ina suke ba kuma ina ba maka nan tare da su sai sun larwan ku komi yanan da ba su sake kama su zo su kawo mutane hari to sanin kowa ne a Nijar an yi zaben shugaban kasa wani fata ne ko kuke da shi ga sabuwar gwamnatin da za da za ta zo nan gaba babu shakka eh babban kalubala ne matsalar tsaro tana wa cikin kalubalen manya-manya na tahiyar da al'amuran jagorancin ƙasa ga kowane jagoran da zai zo a gaba don haka muke fata a iske wanda duk za su jagoranci nan su iya gane cewa waɗannan maganganu muke bisa kan bataliya bataliya waɗanga na baki to su san da wallahi tallahi akwai lauje cikin nadi, a iske za su samun kuzari da yunkuri na kishi na ƙasa wanda gasa su iya samun damar cewa waɗannan mutanen goma mu rabu da su mu san ba mu kwante bisa su muna kwante bisa kanmu daidai gudan abin da muka iya yi mun san mu ne in mun yi mu ne in ba mu ba mu ne ba amma a iske muna zamne kullum mutane na nuna muna kamar tare muke sai dai ana ganin shagagensu suna shawagi amma kawai banza yaudara ce ha'e eh, zalunci ne ka iske ga yanayin yanzu ka dibi kasan mali kasan mali ta da gargaje ta da gargaje gaba ɗaya burin da aka sama gaba na cewa za a kawo su a sa bataliya bataliya da sunan majalisar ɗinkin duniya domin su taimaka ma kasan mali ta ciyo kan wa'annan eh, azaluman da suke ta'addanci suke cuta jama'a a cikin wannan yanki a ce an samu an kansu magana ka gani sai kara lalace take sai kamari take tunda su wa'annan mutanen nan cikin wannan 'yan ta'adda akwai wanda faranshi ce da kansu ta ƙirƙira su ita ce ta kirkira su ta yi musu shawarar su zo su yi wannan ta'addancin ita kuma saboda tana da wata manufa da wani guri tunda in muna da kanmu game hankalinmu game hankalinmu gare mu muna muna haɗe to babu shakka su ba za su samu abinci ba to su kuma suna da gurin kwatar su yi unhwani da wannan rikita da suke faruwa a yankin mu domin su ci gaba da dagagazar da al'amarin da yake tsakanin mu don saboda mu kasa gane ma juna mu kasa fahimta juna mu kasa kuma ɗaukar matakan tsaron kanmu da kanmu sai kullum suna neman su san duk abin da muka niyya komi muke da niyya yi suna da labari kuma in suna da labarin da a gare mu suna faɗa ma waɗancan mutane domin su ɗauki matakai kanmu. kaga kenan wannan katon cuta ce katon cuta ce waɗanga sabin magabata masu eh, niyyar zuwa muna fata Allah da ikon shi ya ba su fasaha da hankuri da yunkuri da kuma ƙoƙarin neman haɗa kan 'yan ƙasa gaba ɗaya bisa kan magana kishin ƙasa domin duka 'yan ƙasa su sani ba wani mahalukin zai fito da wata duniya ya muna garkuwa ya muna kariya zuwa ga ƙasarmu da gina ƙasarmu da kishin ƙasarmu da tsaron ƙasarmu fiye da mu. duk wani da ke zuwa ya kamata ya zo baya gare mu bisa kan abin da muke son ya kama muna ba bisa abin da yake son ya yi ba sai ya to mu ba mu da malama ga abin da yake cikin yankin yau abin da suke faruwa haka muke to don haka muke fata Allah da ikon shi ya takaitar da wannan matsalolin da suke fuskanta a cikin yankin sahel gaba ɗaya kuma a cikin ƙasarmu musamman irin hasarar rayuka da ake yi masu yawa da yake faruwa eh, eh, lokaci zuwa lokaci kowa ya sani in yau ba yau ba kai bane gobe na kai ne in ba yana wa kai ne ko wannan uwanka to kenan tunda duk ladan da an ka jimma cikin rishin gaskiya cikin wannan ta'addanci ya kamata duk wannan adam kuma ya ji ciwon haka nan ya ji kamar shine abin ya shafa don haka muke sa a matsayin mu na kungiyoyin hukumar masu kokowa na garkuwar dan adam muke jan hankalin al'umma na cewa babu abin girma da abin kishi da abin kima da za a iya a yi wanda zai zama to na alheri mai ingantacce tabbatacce da dawwamamme wanda zai iya unhwanin kowa da kowa sai in an samu yunkurin haɗa kai yunkurin yarda da juna yunkurin son juna yunkurin kuma hana kai shiga cikin wani rudani irin yadda mutanenmu yau yawanci a siyasance suka sa kansu cikin eh, harkokin son kai da son rai kuma eh, bayan son rai babu shakka kowa ya san da haka na akwai bacin rai bayan son kai babu shakka iya yiwuwa akwai ɓacin tunda in akwai son kai babu haɗin kai babu shakka in dai akwai son kai babu haɗin kai to dole ne kuma in mutum ya zamanto eh, eh, yana da nuna son kanshi to kenan mutane ba za su yarda ba su ba da haɗin kai zuwa kanshi kenan ko dole ne mu yi ƙoƙari mu gane ma juna bisa kan haka na iska magabatan da za su zuwa suna da irin wannan tunani da wannan cinkaye da wannan su ba da yarda kan haka nan a dauki matakan neman tsarin da zai ba da dama a haɗa kanun mutane domin a tunkari abin da ya kalubalance mu. To masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga anan tilas zan ja burki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman bakon namu malam Nuhu Arzuka shugaban kungiyar farar hula ta MPCR a jamhuriyar Niger ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kuma haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu haɗu a shirin rana.